Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 19,25,60 da A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna dan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da daren yau Alhamis ɗaya ga watan Agustan 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suke ci gaba da sharhi akan hukuncin da wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta yanke a jihar Ondo. Haka kuma za ku ji cewa wasu gwamnoni a arewa maso gabashin Najeriya sun ƙara aure jim kaɗan bayan sun lashe zaɓe. Sannan za ku ji cewa har yanzu 'yan Najeriya suna jira su ga yadda shugaba Muhammadu Buhari zai raba ma'aikatu ga sabbin ministocinsa arba'in da uku Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. yayin da shugaban buhari yake shirin raba ma'aikatu ga sabbin ministoci da majalisar dattawan kasar ta tantance ko me ya kamata ya ba wa muhimmanci lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice amma da farko bari mu fara da labaran duniya. A yau Alhamis, shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta ɗauka na saka musu takunkumi akan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta yi ikirarin tana so ta hau teburin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba, amma kuma sai gashi ta sanya ta takunkumi a kan ministan harkokin wajen ƙasar. Wannan mataki ne da ba a saba gani ba a cewar wani babban jami'in gwamnatin Trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da Amurka ta ɗauka a kan ministan harkokin wajen Iran, Mohammed Javad Zarif. umarnin takunkumin da amurka ta sanya uh, ta zargi zarif da yin abubuwa a madadin jagoran kasar ayatollah ali khamenei wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da baitul malin amurka ta sanya wa takunkumi akan kuma aka hana wani dan amurka yin wata hulɗa da su. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kasar thailand yanzu haka don halartar babban taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin nahiyar asia da ake kira asean a takaice wanda ke zuwa 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami wanda shine karo na biyu da pyongyang ta yi gwajin kasa uh, da mako ɗaya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi tsakanin Amurka da kungiyar kasashen na ASEAN yau Alhamis tare da takwarorin aikinsa a Bangkok yana mai cewa yawancinsu suna da muradai akan batutuwan tsaro, zaman lafiya da cin gaban ƙasa a yankunan tekun yammacin Pacific da na India da kuma Indonesia. Haka kuma Pompeo zai jawabi game da harkokin bunƙasar tattalin arziki da Amurka ke yi a yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. kasar Rwanda ta rufe iyakarta da jamhuriyar demokradiyyar Congo a yadda Congo ke kokarin shawo kan barkewar annobar Ebola a baya-bayan nan. Wannan na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutum na uku da ya kamu da cutar a birnin Goma da ke bakin iyakar kasar Oliver Ndihu Girehe, ƙaramin ministan harkokin waje na ƙasar Rwanda, ya faɗa a yau Alhamis cewa gwamnatin kasar ta rufe iyakarta da ke wajen garin gisanyi a arewa maso gabashin kasar wato garin da ya hada iyaka da garin goma wanda mutane fiye da miliyan daya ke zama a cikinsa haka kuma dubban mutane sun tsallaka iyakar da kafa jami'an kiwon lafiya a kasar congo sun tabbatar da cewa diyar wani mutum da ya mutu sakamakon cutar ta ebola a farkon makon nan ta nuna alamun kamuwa da cutar an dai gano cewa mutumin na dauke da cutar ne kan eh, 'yan kwanaki bayan isassa garin goma daga wani ƙauye a lardin ituri da ke arewa maso gabashin kasar. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden ya yi muhawara da abokan neman takarar shugaban ƙasarsa na jam'iyyar democrat a daren jiya laraba game da batutuwan kiwon lafiya shige da fice manyan laifuka da kuma wariyar launin fata a yayin wasu suka kalamutarsa suka so su caccake shi sosai a matsayinsa na ɗan democrat da ke kan gaba wanda zai takara da shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020. Ina neman takarar shugaban ƙasa ne domin in maido da martaba ƙasar, in ji Biden a lokacin da aka buɗe zaman muhawarar karo na biyu na 'yan neman takarar jam'iyyar Democrats a garin Detroit a jihar Michigan da ke tsakiyar yammacin Amurka. Amma nan take bayan da Biden ya ce yana ganin tsarin kiwon lafiyar da sanata daga jihar California Kamala Harris ta gabatar wannan makon abu ne mai sarƙaƙiya malama harris da ke tsaye a gefen biden ta mai da martani da cewa tsarin ya yi mishi sarkakkiya ne saboda bai karanta shi ba Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai babu rahotanninmu. Rahotanni daga Najeriya na cewa wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a Akure babban birnin jihar Ondo ta soke zaben wani ɗan majalisar tarayya saboda yana da takardun zama ɗan ƙasashe biyu wato Najeriya da Birtaniya. Jarida Punch da ke wallafa labarai a Najeriya ta rawaito cewa kotun ta ce Ikeboju Bolugu na jam'iyyar PDP bai ma cancanci ya tsaya takara ba. Dangane da haka na tuntuɓi wani lauya mai zaman kansa kuma mai sharhi a kan al'amuran shari'a a Najeriya, barista Yusuf Sallau mutum biyu, inda na fara da tambayarsa ko mai kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce? To, gaskiya ba tare da mun tsawaita bayani ba. dokan najeriya ba ta bar kowane bangare na wato abin da ya fuskanci siyasa ko rayuwar ɗan najeriya ba sai da bayani a kansa haka nan idan ka zo wannan bangare na abin da ya fuskanci kasance mutum dan kasa in ka duba sashin doka na ashirin da biyar na dokar najeriya da kuma sashi na ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai har da ashirin da takwas duk wayannan dokoki sun yi bayani ne akan yadda ɗan ƙasa ya kamata a kira shi ɗan ƙasa ya amsa a matsayin ɗan ƙasa sa'annan shi ma ya iya zama ɗan kasan najeriya don haka idan ka duba wannan wato hukunci da kotu ta yanke a nan jihar ondo a akan ɗan ɗan majalisa wanda ake zargin cewa ba shi da koko yana da takardar zama ɗan ƙasa biyu najeriya da kuma ƙasar wato ƙasar abin nan birtaniya to abin da ke faruwa gaskiya iya abin da ya bayyana mana a yanzu iya hukuncin da aka yanke a baya misali akwai kes da aka yi a baya dubu da hudu kes na wili da kuma aribe inda kotun da ƙara ta yanke hukunci kan cewa duk wani ɗan najeriya wanda aka haife shi a najeriya sa'annan kuma bayan an haife shi a najeriya sai ya sake samun takardar zaman wata ƙasa daban wanda ba najeriya ba to wannan mutum yana da dama yana da hurumi da zai tsayawa takar a najeriya kuma a zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko kuma a matsayin sanato ko a matsayi na gwamna misali to amma duk mutumin da ya kasance a wato ba a yi shi ake a najeriya ba shi ɗan najeriya ne amma kuma ba a yi shi ake a najeriya ba Allah ya zama ɗan najeriya ne ta hanyar abin da kira registration imana ya biya ya rijistan sunansa ko kuma ta hanyar abin da ake kira wato neutralization ya zauna ne a najeriya ya jima har ya kai ga ya kai sunan shi yana bukatar a sashi cikin 'yan najeriya wanda shekaru goma sha biyar ake bukata mutum ya yi wannan zaman kafin a sa sunan mutum a matsayin wanda za a iya saka shi a matsayin najeriya to idan mutum ya kasance ya tsaya koko yana so tsaya zaɓe kuma shi ba a aifansa ake a najeriya ba amma ya zama ɗan najeriya ne ta hanyar registration imana an masa rajista ne zama ɗan najeriya ko kuma an juya shi ne ya juya kan shi ne zama ɗan najeriya ta hanyoyin doka to wannan bai da dama da tsaya tsayawa takara a najeriya sawa'un takarar sanata ko na dan majalisar wakilai to barista na ce idan kuma kamar iyayen mutum ne suka tafi wata ƙasa karatu ko kuma kamar ma'aikatan diplomasiya na najeriya aka haifi mutum a can iyayensa kuma 'yan najeriya ne yana da ikon ya tsaya zaɓe a najeriya idan mutum ya kasance iyayensa 'yan najeriya ne wannan shine abin da sashi na 25 ya bayani a kai 'yan najeriya citizen na najeriya duk mutumin da ya kasance an haife shi wato kafin ranar ɗaya ga watan goma na shekara ta 1960 wato kafin independence day kenan kafin ranar incin kai inda har an haife shi a najeriya ne a shi ɗan nigeria ne sa'annan kuma duk mutumin da kasance iyayensa sun haife shi a wani ƙasa daban wanda ba nigeria ba in dai iyayen ɗan najeriya ne to shi na zama ɗan najeriya kuma zai iya tsayawa takara kenan kaga yankin misali wanda aka je aka haife shi a UK ko a America sa'annan kuma eh, ya dawo daga baya ya dawo Najeriya ya zai zauna a Najeriya in dai har iyayen shi ko kakanninsa ko da ɗaya daga cikin su ɗan Najeriya to shi ma ya zama ɗan Najeriya kuma zai iya tsaya takara a nan Najeriya. barista yusuf salau mutum biyu kenan lauya mai zaman kansa abuja da ke najeriya to har yanzu dai muna najeriya inda wasu sabbin gwamnoni guda hudu a arewa maso gabashin kasar suka kara aure jim kaɗan bayan hawan hawansu karagan mulki ko kuma suka lashe zaɓe a matsayin gwamnonin jihohinsu daga bauchi ga rahoton da abdulhab muhammad ya haɗa mana kamar yadda bincike ya nuna hangwayen gwamnonin sun haɗa da gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule wanda shi auren nasa an yi bikin ne gabanin a rantsar da shi sai kuma gwamnan jihar borno farfesa baba gana umara zulum shi kan nasa auren kome ne domin kuwa ya mayar da matarsa da suka rabu ne a yanzu dai farfesan ya rufe kofa kenan yana da mata hudu cip cip angon gwamna na jihar yobe mai malabuni shi kan mata biyu ya aura wanda ciki har da diyar gwamnan da ya karbi ragamar mulki daga hannunsa sannan kuma bayan sati biyu da auren farko sai ya ƙara wani auren gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad ƙauren bauchi na daga cikin gwamnonin da suka angwance an yi auren nasa ne a jihar Legas a satin da ya gabata inda aka sha shagali to a dangane da wannan sabon lale ne sai na tuntubi wasu mutane domin jin ra'ayinsu kan auren da sabbin gwamnonin suka yi. Ni kan ra'ayina wallahi ni na kamar sun kyauta sabili da wasu kan yi aure ne domin dukkan abin da suke na rayuwa su kwantar da hankalinsu su dawo kan abin da za su bauta wa jama'a shi yasa wasu ke yin aure ko da ni ɗin da gani don mata na biyu ne ɗaya ta rasu da na ci zaɓe na ni ma na yi yin aure gaskiya da na ɗan ƙara ɗaya saboda hankali na kwanta saboda ba zan je waje ina babban ɗan majalisa in je ina kallon wata mata a waje ba amma an ka aura a gida ka ajiye saboda haka gwamnoni sun yi abin kirki kaga wani ɗaya ne da shi a cikin su in ya ƙara ya zama biyu kaga haka asirin sa ya ruhu saboda yanzu ajiya kama gwamna ya je yana kallon matan mutane a waje ko kuma wani a wani taro idan sa yana wuri-wuri ai kaga babu daɗi har ila yau ma na ji ta bakin wani malami me ne ra'ayin ka kai eto eh a gaskiya ni ra'ayina tun da ma al'amari na aure kamar tuntuɓe ne idan allah ya yi idan ya zo za ka yi shi kawai so ko da a ce suna mulki ko ba sa mulki wannan abu allah ya riga da ya kaddara cewa za su kara aure kuma sun yi so muna masu fatan alheri kamar a jihohin da suke da mata biyu ko uku zaka samu an faɗaɗa aiki ana faɗaɗawa ita mata ta farko da ta biyun da ta ukun ka ga suna bullo da programs wanda kuma wannan zai zamo a wani bangare wanda talakawa za su shaida idan ba kamar zai sha bamban da wanda suke da mata ɗaya ni a nawa ra'ayin kenan shi kuma an gode da da tsantsamewa kenan eh kwarai da gaske kuwa dai tsantsame amma kuma ya san cewa akwai aiki a gaban shi ya zama kamar cikamakin zaman su na gwamna kuma godiyan ne amma ka tuna fa shi fa tafiya fa sai da damara to auren da suka yi bayan cikin damar fa za su damara za su yi aiki ne gadan-gadan a jama'a hankalin su a kwance amma kuma adalci tsakanin eh, mata na aure wajibi ne wanda aka ce inda ba za ka yi adalci ma kada ka aura. Yau malam fa me rayinka. na dai san aure wani abu ne wanda allah yake bai wa dan adam dama ya yi kuma ya sun samu wannan dama to kaga sun kara matan nan to muna musu fata ta alheri kenan ya kake ganin ga aiki ga angonci ga amarci to yana ga sabon hannu bane ka ana rarraba a ce wannan ita ce first lady second lady third har ma fourth eh, ya kenan eh wannan kan gaskiya abin da yake ne ai tsohuwar matar ka ita ce dai first lady mu da yadda muka sani a traditional dai mu traditionally haka muka sani tsohuwar matar ka ita ce first lady shauran kuma matan gwamna saura da me muna musu fatan alheri da karuwan arziki abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya ga da Abdulhab Muhammad. To har yanzu dai muna Najeriya. Bayan da Majalisar Dattawan Kasar ta kammala tantance jerin sunayen ministoci 43 da shugaba Muhammadu Buhari ya tura mata duk da irin sukar da 'yan kasar suka yi. Yanzu haka 'yan kasar sun saka ido su ga yadda shugaban zai raba masu ma'aikatu. Ga rahoton da Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja. ana ganin cewa bisa ga tarihi da kuma irin yadda shugaba muhammadu buhari ya gudanar mulkin shi a wa'adi na farko akwai wasu jerin ministoci na kusa-kusa da shi da ake tsammani za su koma akan mukamansu wato kamar hadi sirika na ma'aikatar sufurin sama da rotimi amici na ma'aikatar sufuri da mr lai muhammad na ma'aikatar watsa labarai da hajiya zainab ahmed ta ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya da malam adamu adamu na ma'aikatar ilimi da injiniya suleiman adamu na ma'aikatar samar da ruwa da dai sauran waɗanda dama sun rika mukamai kuma aka dawo da su ana kyautata zaton cewa za a maida su akan mukamansu amma mutane irin su janar salihi magashi daga jihar kano wanda shine kadai tsohon soja a jerin sunayen ana sa ran zai je ma'aikatar tsaro ko da yake ba nan gizon ke saƙa ba domin kamar yadda waɗansu masana sha'anin raba mukamai suke bayyanawa shugaba muhammadu buhari yana da damar ya naɗa duk wanda ya ga dama akan kowane mukami da ya ga ya dace zai iya gudanar da aiki galibi dai a halin yanzu ana ganin cewar rarraban mukamai zai kasance ne mai uwa a gindin murhu zai samu ma'aikata mai tsoka yayin da waɗanda suka zo domin a cika gurbi na raba kowace jiha ta samu mukami za a iya tura su kowace ma'aikata To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin kuma ku kira ku bayyana ra'ayinku kafin mu buɗe layukan namu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Niger wake magana. Niger? Ok to, hello kana jin mu? Hello? hello to naga ga layi ya mana tutsu to yanzu mun sami kira daga jihar jigawa wa muke da shi daga jigawa assalamu alaikum suna na yusuf baban gaje mai tireda ringin daga nan jihar jigawa to baban gaje mai trader menene ra'ayinka to hello muna jin ka eh, eh, na maru'in me ake ba magana kai? To muna magana ne akan ah, yadda 'yan Najeriya suke dakon su ga cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yadda zai raba ma'aikatu ga sabbin ministocin da aka tantance mutum 43. To ko me ya kamata ya ba wa muhimmanci kafin ya ba wa mutum ma'aikata? To gaskiya dai mu shawarar da zamu ba shugaban kasa Buhari yana da kyau kowace ministry a ɗauko masanin wannan bangare a bashi. domin gaskiya wani lokacin zaka ga mutum a misali bai karanci bangaren lauya ba an ɗauko an bashi minista shi zai karanci bangaren shari'a ko kuma wanda eh, bai karanci bangaren lafiya ba a ɗauko a ce shi zai ainihin wakilci wannan bangare don haka muna ba da shawara ga muhammadu buhari dukkanin ministan da za a naɗa to a nemo ƙwararre a wannan fannin ministry a naɗa shi shine za a ga ci gaba a ainihin ƙasarmu najeriya da fatan muhammadu buhari yana jin mu kuma zai ɗau shawarwarin da dukkanin matasa ko kuma ainihin masana suka bayi domin a samu ci gaba a Najeriya. To mun gode baban gaji daga jihar Jigawa yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi. Hello wa muke da shi daga jihar Bauchi? Salamu alaikum. Amu alaikum salam. Da wa muke magana? Wa fa ya sunan malamin? Bakar ne daga Bauchi. To Bakar menene ra'ayinka? To gaskiya ga Allah ni shawari na nan kiji. Eh muna jin ka. Ya kwato da tantance kowa. Kowa da ma'aikatan da za tura kuma su yi amfani da basiran da Allah ya ba su kuma su yi aiki matalakawa. Ina fata za su je amfani da wannan shawarin da ake ba To mun gode bukar daga jihar Bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna wane ne daga Kaduna? Salamu alaikum barka da lasariya. Yawwa barka ka dai dawa muke magana. To na kamar da kullum ne Murtala na kiran ku da garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu ne yau? eh gaskiya wannan maudu'i ne mai mahimmanci kuma wanda za mu tsela mu faɗi ra'ayoyinmu kafin a kai ga an raba mu kwaguran aiki mm. a mun ji daɗi da wannan dama kuma abin da muke kira da mai girma shugaban kasa akwai wa'insu wa'inda gaskiya ba mu ji daɗin da aka dawo da su ba duba da ba su aiki ba sosai kuma ko sun yi ma a yankunan su suka yi to wannan muna kira da babban murya yadda muka tallata gwamnatin nan to fa haka za mu ci gaba da faɗan kyawun ayyukanta yadda ke kuskure da abin da ya kamata mana ba ta shawara shi ne kaga kamar fashola gaskiya ba mai ban mai da amai da mai da ma'aikatan nan ba don ba abin da a arewa ko kama ya faɗa ya ce shi ba yankin shi zai fara a gyara wata kanka to kuma wannan shekarun da ya rage ma wannan gwamnati ne idan ba a zo an mana ko na abu arewa to gaskiya an ban mu da kuturin bawa kenan mun sha wahala mun gama komai ba mana komai arewa ya kamata a nemi dan arewan da ya san aikin shi ne yi aikin rike wannan ma'aikatan mu mu dan samu wani abu arewa da kuma Najeriya gaba ɗaya da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala daga jihar Kaduna yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa wane ne muke da shi daga Adamawa? Assalamu alaikum Mustapha ne daga Adamawa Mubi. To Mustapha Mubi menene ra'ayinka? To ra'ayi na dai akan wannan mulkin Buhari muna mai fata Allah Ubangiji ya saka mishi da alhairi ya kuma mutanen da ya zaba mana su zama mutanen kirki. To. Eh, mun gode Allah Ubangiji ya sa kuma su gama mulki su cikin koshin lafiya mu kuma muna musu addu'a Allah Ubangiji ya sa su zama mutanen kirki. To mun gode Mustapha daga jihar Adamawa yanzu kuma mun sami kira daga jihar Plateau. Wa muke da shi daga jihar Plateau? Kuna magana da Usman Baba Akuya direban doguwar Shandam. To Usman menene ra'ayinka? Ra'ayina shine gaskiya wannan al'amari da ake ciki da ka hankali da ake da wari yake gaskiya mu ya mana daidai. Ya bi a hankali a zaɓa mana shugabanni na kwarai ministoci na kwarai. Kuma muna fata Allah ya sa mu dace. Hmm. wannan shine ra'ayina to mun gode usman daga jihar plateau yanzu kuma mun sami kira daga jihar adamawa muke da shi daga adamawa suna tare da jibir daga karamar hukuma son bange to muna jin ka jibir menene ra'ayinka hello hello muna jin ka eh menene ra'ayinka yawwa eh, ya kamata kowanne minista a sabiyin da ya dace To shi ke dan ba wata shawara da zaka ba wa shugaba Buhari na cewa duk ministan da zai sa ya sa shi a gurbin a sa kwarai a gurbinta. Yauwa kowane minista misali inda karanta a tafi inda karanta misali. To shi nan mun gode wanda fatan Da na da ina neman kuma samu ba. To mun gode sosai mu ma mun ji daɗi da ka same mu. To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 4 da minti 54 na yamma. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf ta mai da martani akan hukuncin da kotun musamman ta sha'anin wasanni ta yanke inda ta jingine matsayar sake fafata wasa na biyu na gasar karshe ta gasar kwallon kafa ta zakarun nahiyar afirka kungiyar esperance ta kasar tunisia da wider ta kasar morocco duk sun gabatar da kara a gaban kotun bayan da hukumar ta kaf ta yi matsayar cewa za a sake buga wasan na karshe na biyu na gasar ta bana dukkan kungiyoyin biyu da suka buga wasan na karshe sun yi da'awar su ne zakarun gasar wider ta zura kwallo a wasan amma alkalin wasa ya ki bayarwa su kuma suka fice daga filin wasan domin na'urar mataimakin alkalin wasa mai kula da hoton bidiyo ba ta aiki balle a tantance da kwallon kafin a hana su esperance kuma ita ce ke kan gaba da ci biyu da ɗaya kafin wasan ya tsaya kuma tuni a can baya ma aka ayyana ta a zaman zakarun gasar har ma aka ba su kofin gasar da kuma kirtuka tun a ranar ɗaya ga watan yuni to amma daga baya aka ce su dawo da su bayan kaf ɗin ta yi matsayar za a sake buga wasan yanzu haka dai hukumar ta kaf ta ce za ta yi zaman tattaunawa da kotun da kuma dukkan hukumomin da lamarin ya shafa domin warware bakin zaren lamarin kana kuma daga bisani a sanar da jama'a kan matsayar karshe shahararren dan wasan kasar brazil nema ya fito karara ya shaida wa kungiyarsa ta psg ta kasar faransa cewa bai da bukatar sake buga mata kwallo a daidai lokacin da yake yunkurin tilasta komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta barcelona wani gidan talabijin na wasanni a kasar spain ya rawaito cewa nema ya kagu ya koma barcelona to amma kungiyarsa ta psg ta tsala masa dan karen tsada na kudi fan miliyan 273 domin hana barcelona iya sake sayansa rahoton ya nuna cewa a shirye dan wasan yake da ya bijirewa duk wata bukata ta kungiyar ta psg har sai sun cefanar da shi inda kuma rahoton ya kara da cewa cewa barcelona ba ta da halin biyan kuɗin domin sayan nema a halin yanzu ƙungiyar ƙwararrun 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta ce ta gano cewa rayuwar manyan zaratan 'yan wasa da ma lafiyar jikinsu na fuskantar hatsarin gaske sakamakon yawan aikin da ke fin ƙarfin jikinsu a don haka kungiyar ta yi kira da kirkiro hutu na akalla mako hudu a kakar wasanni binciken da kungiyar ta gudanar a kan 'yan wasa goma sha shida ya nuna cewa wasu 'yan wasan sun buga adadin wasanni har tamanin a kakar wasannin da ta gabata inda kuma suka yi tafiyar da nisanta ya kai kilomita dubu dari da goma murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria gaida Murtala Faruku na da labaran wasanni daga Najeriya. Kafin mi ga Hadiza ta dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Alhamis shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya kira matakin da Amurka ta ɗauka na saka musu takunkumi a kan ministan harkokin waje na Iran wasan yara. A wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin, Rouhani ya ce Amurka ta yi ikirarin tana so ta hau teburin shawarwari da Iran ba tare da wasu sharuɗa ba, amma kuma sai gashi ta sanya takunkumi a kan ministan harkokin wajen ƙasar. wannan mataki ne da ba a santa ba a cewar wani babban jami'in gwamnatin trump a lokacin da yake tattaunawa kan matakin da amurka ta ɗauka a kan ministan harkokin wajen iran mohammed javid zarif umarnin takunkumin da amurka ta sanya ya zargi zarif da yin abubuwa a madadin eh, jagoran kasar ayatollah ali khamenei wanda kwanan nan aka sanya sa a jerin sunayen mutane na musamman da baitul mali amurka ta sanya wa takunkumi aka kuma hana wani dan amurka yin wata hulɗa da su sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo na kasar thailand yanzu haka da halartar babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar asia da ake kira asean a takaice wanda ke zuwa 'yan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami wannan shine karo na biyu da pyongyang ta yi gwajin Uh, uh, ƙasa da mako ɗaya. Pompeo zai jagoranci wani taro da za a yi a tsakanin Amurka da ƙungiyar ƙasashen na ASEAN. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin. Da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar Mutiyan. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa Kuka na lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc